kaho a cikin laka wasu mata 20 na kokarin dasa albasa a cikin fangallai hajara tana bayyana muna yadda suka samu wannan gonar ka wasu harin da muke yi kuɗi ne muke ba da mai gona a ba da shi eh jaka 30 yace haka za a tsaya sai a yi su harin wurin kenan za a je kuma a biya sai mazan su zo su yi kabri in an kare kabrin da a janye kuma a yi ja in akwai waɗanda suka ija ciki a ja in babu kuma a ɗauki waɗanda za a su ja a ba su kuɗi su yi sannan kuma a fara da shi. Mai gidanta Isa Sillo ɗauke da kalmi a hannu ya yaba da wannan aikin da matan ke yi. aikin garake yana taimaka musu sosai in ji isa sallau aikin nan da matan nan namu kai na bisa harka albasa aiki ne na ci gaban al'umma mu duka gaba ɗaya saboda tamu biɗa da tasu game ta saboda in tamu ta ƙare tasu in ba mu da su sai su tallafa mana ga 'ya'yanmu suna goya mana baya ɗari bisa ɗari dangance da ba da kuzari dangance da ayyukan lokaci bayan makaranta aisha ɗiyar hajara tana iske uwayen nata a lokacin da suke aikin na albasa. Ina kawo musu duka abin da suka so. In sun ce in tahi in kawo musu wanga aiki ina ta in ma kuma na lambuna na ina iya zuwa. Da taki da na ruwa ina iya kawo musu. Shi ma da kabre da ja da sha albasa. In ta yi kyawu. Duk abin da nace musu ina su za su iya yi mini. Kamar saka in zanta equal. suna iya bani kuɗin kari sannan duk abin da suka ji lakwal na kaga hamsin suna iya yi min. wannan shekarar hajara da ita da tawagar tata sun yi ba da girbin da suka yi matan talatin da suke cikin gungun na haske maganin duhu na iya yin hiye da haka sai dai kash. To mu da abin da muke fuskanta rashin jari ne gare mu na yin albasai. Inda mun samu jari kwararre da abin da za mu haɓaka bisa kai ga albasan nan ya yi hakan ga. Su ma mazan wani bi irin bashi ne suke amsa shi su dasa. In sun dasa su ma takin da gamalan isan su duk bashi ko da za a tashi an biya bashi da saura. In an samu sauran gida ne za a samu. Don haka mu dai kauye sai wani ya zo ma garin mai hanya ya yi albasar da ta cika ido amma mu nan mazan mu ba su da ƙwarin wannan jali. A ƙauyen Kuntige mata da ke cikin ƙungiyar haske maganin duhu suna bukatar su samu taimako na kayan aiki don su samu su bunƙasa noman na albasa.